الرجيم رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah yardan Allah subhanahu ta'ala a cikin bayanan da muke yi na abubuwan da ke ɓata ramadana ke karya azumi da waɗanda suke wajabta kafara na ‘yanta baiwa ko bawa ko ciyar da miskenai sittin ko kuma azumin kwana sittin mun yi bayani da waɗanda ba sa wajabta waɗannan sai dai a ramara a azumin kawai to yau za mu tabo abubuwan da a ba sa ɓata azumi amma waɗansu suna ganin suna ɓatawa daga cikin abubuwan da ba sa ɓata azumi akwai alkoholo shine sa tozali sa tozali ga mai azumi baya karya azumi ko da ya yi kake haka ya tofar sai ya daga tozalin nan akan kakin a manne a kakin tun da har an karto kake aka ganshi da itinin means bai gangara makogoro ba ke, bai wuce makogoro ba wa wad'u dawa'i isi ainihi haka nan sa wato eye drop mutum idon shi yana ciwo a bashi magani yana igawa a idon shi wannan baya karya azumi ko da mutum ya ji ɗakin maganin a makogoronsa au ubnihi haka ear drop wato mutu yana fama da ciwon kunne ya rika ɗiga magani na kunne wannan baya bata wannan azumi aujurin ko mutum ya ji ciwo ya yi tintiɗe ko ya yanke a hannu ya sa magani a sa spirit a sa abuna a iodine a lulluɗe wajen wannan duk baya ɓata azumi saboda ciwon ba za a ce ya ja abin nan cikin jinin ba domin waɗannan abubuwa duk ba sa ba a la'akari da su a matsayin masu karya azumi babban abin da ake la'akari da shi shine abin da za a ci a tauna a haɗe ta makogoro ko a shashi a kwankwaɗa da abubuwan da suke a madadin ci da sha waɗanda muka faɗa a can kamar ƙarin jini ko ƙara ruwa ko waɗansu allurai da suke ɗauki da sinadaran abinci wanda suke ba mutum sinadarin abinci a jikinsa babu wani dalili tabbatacce wa laisa hunaka dalilu sahihun ala anna saima idza wajada ta'ma hadhihi al-ashya fi halqihi annahu yufṭir babu wani dalili sahihi a shari'a da ya tabbata wai don kaji kancin abu ko kuma ɗacin abu a ka cewa shi kenan azuminka ya kare babu wannan dalilin wala ya juzu lana an na kola shay'an bi ilmin bai dace mu rika shaki faɗi akan abubuwa ba tare da hujja da ilimin shari'a ba fa innal hukma fi hadhihi al-ashya'a lillahi ta'ala hukunce hukunce game da waɗannan abubuwa suna hannun Allah ne kuma Allah ba inda ya nuna ce sun ɓata azumi haka nan bugu da ƙari wa lam yathbut anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ja'ala hadhihi al-umura wa nahwaha muftira ba inda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inda ya nuna waɗannan abubuwan suna bata azumi na gaba shine tazawwuqu at-ta'am idza lam yabla'ahu ɗanɗanan abinci matukan ba a haɗe shi ba baya karya azumi yanzu mata da suke shirya abin buɗe baki a ciki da suke shirya buɗe baki a cikin a waɗansu ƙasashe manya-manya kuma na tura ko na laraba za ka ga mazaje ne kuk su suke dafa abinci haka nan gidajen gwamnati da gidajen manya za ka samu cook akwai mazaje wanda suke dafa abinci da mutu yana dafa abu sai ya ɗanɗana haka ya ɗora a harkinsa ya ji ko gishiri ya ji sannan ya katse shi ya zubar ya tofar ya kurkure bakinsa ko ya ji ya yi zaƙi ko kunu ya siga ya sa ko wani abu dai matukan an ɗanɗana an ji domin har ce kana ɗiga abu a kansa zai baka ɗanɗanon shi to sai mutum ya katse ya zubar ya tofar ya kurkure bakinsa matukan bai haɗe ba wannan baya bata azumi san mutubi wal bakuri na turare mutum ya fesa turare a jikinsa za ka ga wani sa'i wannan ɗan hayaƙi hayaƙin turaren haka ya feso ko mutum ya ji ƙanshin shi wannan babu wata matsala walbakuri turaren hayaki shi ma don mutum ya sa shi Laraba za ka ga idan za su fita sukan sa turare na hayaki a garwa ce haka su ɗan rike. sai ka ga sun ɗan turara jikinsu sun turara alkebbarsu sun abin nan sun je sun ajiye wannan babu wata matsala amma malamai suka ce idan ya turni ɗaki ya turni ɗaki ba inda zai fita mutum ya shiga to wannan yana iya kaiwa ga karya azumi amma a sashi haka kai a sashi haka a turara riga haka a sa babu wata matsala فربما وصل إلى الماء Wal والاستنشاق yawan kurkuren baki da shekaruwa. ruwa ruwa babu wata matsala idan mutum yana jin bakin shi yana busewa ya je ya kurkuri ba a ruwa ya zubar ya kurkura ya zubar don bakin ya sake ya yi lausi ko ya samu lema-lema babu wata matsala hakanan sheƙa ruwa a wajen alwala sai dai ba a son mutum ya kai matuka, level ɗin shi ya ja ruwan sosai ko wajen kurkuran kamar yadda yake kafin azumi ba a so saboda ruwan ya shiga ta hanci ko ta makogoro hakanan asiwaku yin asuwaki babu wata matsala ita ya kari ɗan itace na darbejiya ko ta itaciya mai ɗaki ko mai bauri ko mai kumfa irin waɗansu wanda ake kawo daga ƙasashen yarbawa ɗin nan za ka ga in ka tauna yana da kumfa sosai haka ana goge baki da shi to babu matsala mutum ya goge bakin shi ya tsaftace shi da asuwaki da dama ba haɗewa yake ba dama in ya goge tofarwa yake ya kurkure baki wa huwa sunnatun awwalun nahari wa akhiru sunna ce ta manzo Allah sallallahu a farkon yini da kuma ƙarshen yini mutum ya rika aswaki qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi istiwaki inda kulli masjidin ko inda kulli salatin da ba don karɓin wahalar da al'umma ta ba in ji manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam da na umurce su da yin asiwaki yayin da za su yi kowace sallah. yayin da za su yi kowace sallah su yi asiwaki annabi ya ce da ba don kar in wahalar da su ba da na umurce su da haka saboda haka in za ka iya yayi in za ka iya ɗin yayi sannan a bisa wannan babu laifi a irin man goge bakinmu na zamani na yanzu mutum ya goge bakin shi da man a goge baki da kuma toothpaste da kuma abin nan brush ya goge sai ma za ka je akwai mai ɗan eh, mental mental haka akwai mai ɗan zaƙi-zaƙi haka to babu laifi mutu ya goge amma ya yi hattara shi ma kada ya haɗe wannan kumfan babu laifi idan mutu ya yi har ila yau babu wani dalili tabbatacce da yake hana yin wannan bayan zawali ko da safe wa amma man yatruku siwaka bi hujjati tarki fami ra'ihati al fi fami masu ƙin goge bakin su da sunan bakin su yayi wari don su samu wannan ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam la khaluqu arihi fami ahadikum atyabu inda Allah min rihi al warin bakin cewan bakin mutum yayin azumi ya fi turaren almiski a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba hujja ba ne na cewa mutum ba zai tsabtace bakin shi ya goge bakin shi ba dama mun ce dama ai ba nan ba ne yake kawo wannan warin can babban makogoro ne a abuna a ciki can inda rashin abinci ke sa iska ya rika fitowa ta makogoro ana jin wannan warin saboda rashin abinci a ciki ne yake sabbaba haka shi ne ma mala yake wannan ba hujja ba ne dama ba su yake goge ba shi. dama ba haƙorin ba ne suke sa warin khalufa masu halufa masdaruhu halwatu ma'aidatin nina fa'a wato rikin tumbi tumbi bai babu komai a cikinsa na abinci sai sa yake fi da iska haka sai yana bin abunan tirilin shi zai fona shi da binta makogoro yana fito. wale sadiran minal fami yubni ba wai daga baki ba ne kai tsaye wanda har mai azumi zai ce ba zai wanke ba ya juzu in ya halatta ga mai azumi an ya yaf'ala ma yukhaffifu da shiddatal ya yi abin da zai sauƙaƙa masa tsananin zafi wal da kuma tsananin kishin ruwa kattabarrudu kamar mutu ya shiga ruwan sanyi mutum idan ana yawan zafi yana azumi yana jin zafi yana jin isi babu laifi mutum ya shiga shawa ya bude shawa saman shi haka ya yi ta zuba masa ya yi ta zuba masa ya yi ta zuba masa ya zauna ya tsaya ko ya zauna ya dunkule ruwa ya ta zuba masa sai ya ji jikin shi zafin da yake ji in jikin shi ya yi observing sanyi sanyi haka cewa wai ai ruwan zai shiga ta jirgin gashin mutum haka a su sukan mutum kofar abu eh, ne ne menene wannan duk babu wata hujja duk abin da zai sa mutum ya ɗan samu sanyi-sanyi don ya sauƙaƙa wa kansa zafi da ƙishin ruwa da yake ake fama da ke a azumi babu laifi kamar mutum ya shiga AC ya kwanta ya kunna AC ya kwanta ya rika jin sanyi haka ko kuma ya shiga shawa kamar yadda na faɗa kamar irin masu bafo ɗin nan kwama wanda ake tara ruwa a bayan gida mutum ya cika shi ya cika shi ya cika shi sai ya shiga kwanta abinci ya da wuyan shi iya nan ya kwanta ya rika jin sanyi sanyi sanyi sanyi a jikin shi la ba'asa amma sanya kankara a kai sannan sai a tambayi likitoci irin mutum ya sanya kankara da menene saboda yakan daskarar da jijiyoyi kai wataƙila ya kawo masa matsala an rika samun irin waɗannan musamman a garuruwa irin su mai dubure su yobe su abin nan inda da za a ɗaukan kara a tsora a kai sai a sa hula yana narke yana zuba daga ya haifan ma mutum wata lalura kuma a kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi karan kansa da waɗansu sabansa sun aikata irin waɗannan abubuwa na sanyaya jiki akwai ta gona bai ruha wanda ina jin ah, abdurrahman ah, abu talha ya bayar da ita sadaka wanda manzo Allah yake shiga ya huta saboda sanyin gonan da fadama-fadama da lema-lema da ruwan sanyi da yake wajen manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan huta ya shiga ya huta kaga mutum a ce ai ba ana zafi rana ya shiga inuwa ai ba a hana ba inuwa tana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu ta'ala da suke sauƙaƙa zafin rana saboda haka waɗannan abubuwan da ake faɗa duk babu laifi haka nan jan inhela, mutum mai laluran asma yana cikin azumi sai ya samu matsalar ɗaukewar numfashi ya ka inhaler ya sa ya rika ya ja wannan gas ɗin ko wannan fauda ɗin ko wannan iskan wannan babu laifi domin ya ta'allaka da rayuwansa ya ta'allaka da rayuwansa idan bai ja ba bai inhaling in ba bai sheka ba sai yakan iya rasa ransa to duk abin da ya ta'allaka da cewa da shi ne ran mutum zai kubuta to babu laifi ya yi shi a azumi inhalant tana nan kala-kala Ah, wani za ka samu kamar fauda ne wani iska ne na gas mutum zai ja dama ba wai ta makogoro zai ji abun yana gangara ba a'a yakan buɗe jijiyoyin numfashi ne vent na numfashi yakan buɗe su mutum ya yi ta ya samu ya yi numfashi saboda haka ba wani abu bane da mutum zai ji shi a makogoron shi yana kwankwaɗan shi yana gangarawa yana gangarawa kamar wanda ya sha ruwa a'a iska ce da take bude abin nan sharayin jijiyoyin shekan ah, iska saboda ka babu laifi nan haka nan babu laifi mutum ya sa rob a baki ko mantaleta ya shafa a nan saboda leɓansa su yi abin nan su yi laushi ko kuma ya ɗarfa a hanki haka duka waɗannan babu laifi ba a hana su ga mai azumi ba sannan har ila yau kamar yadda muka ce babu laifi mutum a masa allura in yana zazzaɓi wanda yake baya ɗauke da sinadarin abinci ko wani abin da yake madadin abinci ɗin sai ya yi zazzaɓi a azumi yana kwanci a itikafi sauran sun cije shi menene ya ji aka masa allura ya dawo wannan duka babu wata matsala da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne abubuwan da ake gani. suna karya azumi alhalin ba sa karyawa amma duk da haka za ka ga waɗansu malamai waɗannan abubuwa suna tsanantawa a kansu saboda saddu zari'a wai toshe ƙofan ɓarna kar mutum daga su ɗin sai ya ya gangara kuma ya sa azumi to waɗannan su ne abin da suka sauƙaƙa sai za mu faɗi falalan goman ƙarshe na watan ramadana da abubuwan da suka keɓance shi da ƙoƙari da hukwasa da jajircewa da ake so mai azumi ya ƙara shi azumi abin mamakin shi sai Allah ya sanya ta goma cin da albarka a can ƙarshe da a farko Allah ya samu sai ya samu ba zai sake waiwayan azumi ba a ce ka samu lailatul qadari a farko aka ce ran farko azumi ranan farko ake damuwa da lailatul qadari to ranar kawai za a cika masallaci da an cika kuma an akwa ya dare to sai aka sa shi a can ƙarshe ta ga abu a yanda aka saba a ɗabi'ar ɗan adam mutum yakan yi ƙwazo ne a farkon zuwan abu yakan yi ƙwazo ya yi himma ya yi himma ya yi himma idan abun yana tafiya ya haika ga himman tana raguwa tana raguwa tana raguwa har can ƙarshe kuma ka ga ana janyewa ana tsukewa, ana relaxing Isi kuma azumi abin ban mamakin shi ka yi shi da kuzari da shauki a farkon shi sannan ƙarshen shi sai a kawo maka kuma wani abin shauƙin da ya fi na farkon a nuna maka akwai lailatul qadari a ƙarshen sannan a ciki ne ake itikafi ciki ne ake tahajjudi to shi da mawa tafiya da mawa ƙara ƙwazo ne shi azumi din kana ƙara shi kana ƙara ƙwazo ba kana ƙara shi kana ƙara rage himma bane a'a a'a mutum yana ƙara himma ne to ce sa aka sanya falalolin a can ƙarshe a dararen ƙarshe na azumin wata ramadana suna da falaloli sosai sun fi daren goma farko da goma biyu suna da abubuwan da suka keɓanta da su waɗanda sauran kwanakin ba su keɓanta da su ba daga cikin abubuwan da suke tattare a falalan goma na ƙarshe a cikinsu ake dacewa da lailatul ƙadari, a cikinsu ne ake dacewa da lailatul ƙadari wanda ibada a cikinta daren ya fi wata dubu kuma wanda ya tsaya imanin wa saboda imani da neman yardan Allah wofira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubansa mutum idan zai tsaye daren nan ya tsaya yana mai imani da Allah ya ji imanin ne ke kafa shi ya tsaye da shi ya ji imanin ne ke kore bacci daga idansa ya ji imanin ne ke ƙara masa kuzari na yunkura da ɗagawa menene ne imanin ne yake tura shi haka saboda abin da yake nema ɗin sannan kuma da neman yardan Allah subhanahu ta'ala da ladansa to nan take za a gafarta masa zunubansa na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yajtahidu bil amali salih fiha akthara min ghairiha manzo Allah yana rubanya ƙoƙarinsa da ayyukan alkhairinsa da ibadansa a goma na ƙarshe sama da kwanakin da ba na goma na ƙarshen ba ne sama a kwanakin farko da kwanakin goma na biyu annabi ya fi ninninka ayyuka a goman ƙarshe kamar yadda ya zo a nana aisha Allah ubin ya ƙara yadda a gare ta a hadisin imamu muslim Allah ubin ya masa rahama ya ce fakana yi bil ƙira'a manzo Allah yana raya dararen gaba ɗaya da karatun alkur'ani wazzikiri da yawan ambaton Allah subhanahu ta'ala wassalati da salloli waddu'a'i da addu'o'i fi summa suhur sannan yayi suhur sannan suhur manzo Allah yakan raya dararen ya kaurace wa iyalansa ya ya ta da su su ma su na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne wanda zan faɗa da yakan nesanci iyalansa gaba ɗaya a goman ƙarfe ɗin nan sannan kuma yakan raya dararen ya ta da iyalansa ce kowa ta taki kowa ya tashi ya taƙuka ya yi ƙoƙari shi ma ya taɓa kamar yadda ya zo a cikin a sahihul bukhari wa muslim na hadisin na na aisha manzo Allah yana haka dai domin ƙoƙarin dacewa da daren lailatul qadari na hudu daga cikin abin da waɗannan kwanaki goma na ƙarshe suka keɓanta da shi manzo Allah ya yakan tare a masallaci ya yayin itikafi al-itikafu lugatan huwa luzumu shay'i ma'ana itikafi shine lizimtan wani abu kullum a ganka tare da shi kullum a ganka jikin abu kullum a ganka jikin abu baka rabuwa da shi to ne itikafi a ma'anan shi na luga a harshen larabci kafin zuwa musulunci itikafi da ya zo bayan musulunci huwa luzumul masjid lizimtan masallaci bi niyyati ta'abbudi da niyyan ibada wa takarru ila ta'ala da niyyar kusanci zuwa ga Allah fil ashirin a wakil min ramadan a goma karshe na ramadan to shi itikafi kamar yadda na yi bayani a can kwanaki ba a fita daga cikin masallaci ko kuma rihaban masallaci rihaban masallaci da cikin masallaci duk ɗaya ne duk ɗaya ne mutum dai baya fita wannan wato katangar inda aka zagaye masallaci din nan sai da wata lalura da ta kama kuma mun faɗi laluran shine ne mutum ba a kawo masa abinci sai ya je ya saya to zai fita je sai abincin shi ya dawo silently ba sai ya yi surutu a hanya ba ko kuma mutum ne bai da lafiya yana kwance a masallaci yana itikafi sauro sun cije shi har zazzabi ko malaria ta kama shi a cikin kwana goma din nan to sai ya ɗan fita zai je chemist a nan ko zai je pharmacy a nan je sai magani ko kuma a masa allura ya dawo to wannan iri wannan lalura ne da ta yadda a fita ko kuma akwai inda ake wanka amma sai an fita wajen masallaci ga ɗakin wankan can an gina shi mutum zai je ya yi wanka ya tsafta jikin shi ya dawo babu laifi mai itikafi ya fita nan wajen abunan cikin rihaba ya wanke kayansa ya sanya su ya wanke kayan shi ya sanya su ya zo ya canja waɗansu babu laifi haka na idan wajen zagayawan sai an fita masallaci akwai toilet can sai an tsallaka ko an fita masallaci mutum ya fita domin wannan laluran babu laifi haja ce wanda sai an biya ta sannan yana daga cikin dokokin mai itikafi kamar yadda muka ce baya fita wajen masallaci ba tare da waɗannan laluran ba wanda ya fita itikafi ya ɓaci sannan na biyu mutum ba zai wuni ba kawai a jikin karta na yana leƙa kan titi yana zaune yana jingine kawai hankalin a kan titi amma yana iya tafi sai ka ke wanda yake cikin sel ta san wanda yake cikin sel akwai son leƙa waje akwai son leƙa waje to mutum kawai haka gan ya tsaya a nan cikin katangan na a jikin kofa yana leƙa waje yana kallon motoci wani in zai wuce ya mai haka shi ma ya mai haka duk ba a son hankalin mutum ya koma can mai itikafi baya zuwa gaida marar lafiya ko da an ce ga iyalinka ba ta da lafiya a gida ko mahaifinka ko ɗanka ko wani naka ko iyalinka ba a zuwa gaishe tun ba zai fita bai ce da Allah bari in ya gida un dawo ina da marar lafiya zan gaya jikin shi ke ba a tafiya can asali ma ko da rasuwa aka yi ɗan mutum ko mahaifin mutum ko mahaifiyarsa ko wani naka haka ba a fita a je jana'iza amma babu laifi ta yi gaisuwa a waya ya jikin wani ka tambaya ka buga babu laifi amma ka ɗebi jiki har ka fita masallaci ka je can ɗin ka dawo da sunan gai da marar lafiya ba a yi ka ɗebi jiki ka fita da sunan kaje jana'iza ko sallan jana'iza na wani naka da ya rasu ba a yi ko an je makabarta tare da kai duk wannan ba a yi duk wannan ba a yin ina fata an gane ko wannan shi ne amma babu laifi mutu ya buga waya ya yi tambaya babu laifi ga masu itikafi don suka haɗu a masallaci in akwai wanda ya fi su ilimin addinin musulunci malami ne ya rika ɗan sa musu lokacin karatu a zamansu na kwana goma nan a masallaci a ce da Allah bayan sallar asuba idan muka tashi kamar karfe tara za a zauna a yi tsira'a na a karanta ƙur'ani zuwa karfe goma daga tara zuwa goma sannan kuma za a saurari hadisan manzon Allah daga lokaci za su yi timetable su tsara yadda za su rika amfanan juna babu laifi masu itikafi su share masallaci gaba ɗaya a rarraba su a sa timetable a yi gurufin ɗinsu kullum ga masu shara ran litinin suwa ne suwa ne ga sunan kuran talata ga su laraba alhamis juma'a asabar lahadi a ce su ne za su share masallaci waɗansu kuma su wanke bayan gida waɗansu share farfajiyar masallaci rihaba masu itikafi duk suna yin wannan domin shi ma yana daga cikin ayyukan ibada tsabtace masallaci ɗin tsabtace masallaci wannan duk baya ɓata masallaci a baya ɓata itikafi babu laifi mai itikafi ya bude rediyo ya ji wani tafsiri da ya san ana yin shi daga karfe kaza zuwa kaza idan kuma ana yi a masallacin to shi kenan alhamdulillahi babu laifi babu laifi to waɗannan su ne abubuwa dokokin da suka shafi kashi, babu laifi a mutum ya aiwatar da su to babu laifi har ila yau iyali mutum ta rika kawo masa abinci iyali mutum ta rika kawo masa abinci ya dan raka ta zuwa kofa ya tsaya ta tafi zuwa get ya tsaya ta tafi babu laifi idan kuma ba mai kawo masa sai ya fita ya je ya sai kayan shi ya dawo waɗannan su ne abubuwa dai da suka Saukaka, to sai shi goman ƙarshen yayin neman lailatul qadar din nan shi manzo Allah salasala yana zuwa a kwanaki na odd odd days kwanaki na mara kaga misali suna zuwa ashirin da ɗaya wani sa'i sai ashirin da uku sai ashirin da biyar sai ashirin da bakwai da ashirin da tara to shi ne ba sa zuwa a kwanaki na shafa'i kamar ran ashirin ashirin da biyu ashirin da hudu ashirin da shida ashirin da takwas sai talatin ba sa zuwa a wannan kwanaki suna zuwa a kwanaki waɗanda suke na witiri witiri zo Allah sallallahu alaihi wasallama ce amma an fi dacewa da daren ranar ashirin ashirin da bakwai. da bakwai ɗin wace shekara Wataƙila ran da kake ganin ashirin da bakwai ɗin ne tunda yana kaura daren ya koma ashirin ashirin ashirin ashirin da da da ɗaya, uku, biyar, da bakwai, ashirin da tara? to the best thing shine mutum ya yi kovarin kwanakin gaba ɗaya shine ake rufe kwana goma gaba ɗayan Randa ka dace da shi alhamdulillah kwanakin da baka dace da shi din ba to kuma wani lada ne mai ɗimbin tun da manzo Allah ya ka raya kwanakin gaba ɗayansu ya rufe ya raya su gaba ɗayansu ya rufe su to kaga kai ma in kai ka kai koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malamai logically a hankalci sun buga wani misali suka ce wani safe ne aka ajiye kamar girman wannan kofar to a ciki akwai gold akwai zinari a ciki da gold sai aka ce wanda duk ya bude wannan ɗin akwai ma'aji kenan taskan nan akwai gold a ciki an ba shi, amma ga mukullan goma ne wanda suke bude nan din cikin mukullai goma ne ga sunan guda goma cikinsu akwai wanda ke buɗe wannan wajen to kaga yana daga cikin rashin hikima ka ce bari in zaɓi mukulle guda ɗaya ka ɗauka kasai. sai ka je ka buɗe ka tarar ba ba shi ba ne mai hikima shi ne wanda zai ce a ban mukullan duka in aka ba shi duka yau sai ya fito ya sa wannan ya sa ya sa ya sa ya sa in bai murde ba in bai bude ba to ya yi ƙoƙarin tafukawa ya yi ƙoƙari sosai wajen buɗewan sai a ba shi ɗan lada gobe ya ɗauko ɗaya ya zo ya gwada ya gwada ya gwada jibi ya ɗauko in Allah da cikin goma nan dai zai samu wanda ya buɗe to shi yasa kaman aka kama da dararen guda goma aka ce cikinsu ne lailatul qadari sai ka ce to ni sha Allah ba zan fito ba sai ran 23 kawai in ka fito 23 kai sallan aka samu shi ba ranan bane ai an sha da shi. wani ce Allah da ni zan fito 25 kawai ima ya ka zo aka samu ba ranan ba ne amma tun da an ce cikin kwana goma nan daren yake sai ka ce bari in fito duka kwanakin kawai in rufe su kawai a yi ta fafatawa to insha Allah ba zan ce duk tsaya ba dai ko ba zan ce duk tsaya yawa to in Allah da Allah zai datar da mutum dai cikin kwanaki goma din nan dai da yardan Allah sai an dace sai an dace da shi yasa ake so a rufe a rufe daren to yana daga cikin hikimar rufe daren domin yana ƙara wa al'umma himma da kusanci zuwa ga Allah amma da an nuna mutane ga ranan to ranan kawai za su zo ba za ku sake zuwa masallaci ba ya ce ma'asala yanzu idan kaje kaman a umra kaje kafi a can to za ka ga daren 27 din nan waɗansu sun camfi daren ranar za ka ga masallacin ya cika kaman aikin hajji gari na waya za ka ga mutane suna ta suna ta ƙaura hekace ce an ba su tabbas ranar ne wataƙila a wannan shekaran ya zo ashirin da tara ya zo ashirin da tara sai ka ga an ƙi zuwa sai ranar a zo a cika a cika sai manzo Allah ce duk wanda yake hasashen daren yake fintasan ke fintace shi ranar ashirin da bakwai an fi haɗuwa da shi ta amma manzo Allah a disanta yake yana ƙaura ya koma nan ya koma ya koma nan to ba gara a riƙa rufewa ba in ka duba sunan manzon Allah a goman ƙarshe ai gaba ɗaya ke karewa a masallaci duka kwanaki goman ƙarshe ya rufe su a masallaci to yana daga hikiman a ɓoye daren gaskiya mutum zai girmama dukkan kwanakin zai girmama dukkan kwanakin da shi ne malamai suka ce yana daga cikin hikiman Allah ya ɓoye bayinsa na gari waliyan Allah sai dai ya ba da alamunsu ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu wanda suke waliyan Allah masoyan Allah ba tsoro a gare su sannan kuma babu bakin ciki suwai alladhina amanu wanda suka yi imani da Allah wa kanu yattaqun ko suke tsoron Allah subhanahu ta'ala a wata aya Allah maɗaukacin sarki yake a ala inna auliya allahi la khawfun shi ne wannan din to Allah madaukakin sarki sai ya boye waliyin ya boye waliyin to ba wai tila rawani aka bane da sa manya manyan alkebba da riƙe sanda na kwajiri da wani tarbiya haka shine yake nuna ka zama wali shi wali bai da wani uniform bai da baji bai da baji bai da wani identity kawai za ka kawai kamar sai Allah ya ɓoye wani haka ka ganci a a shek ɗinki da velvet ɗinki ko kuma jeans ɗinki tana ganin ki haka haka za ka tsangwame shi za ka taɓa shi za ka wulaƙanta shi sai ka ga ashe waliyi ne na Allah na gaske a wajen don ba riga ba ne yake mai da mutum walittaka ko wando sai eh, ka ga kuma Allah ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda yake zai taba waliyina Allah ce na shelanta yaƙi na na declaring yaƙi a kan me hikiman ɓoye su ɗin domin musulmi ya girmama kowane musulmi ya ganci wanda kake ganin wulaƙantaccen ne za ka taka shi sai ka samu akramakum inda Allah ya fi kama daraja da matsayi a wajen Allah inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah tsoron Allah ana ganin shi a manzo Allah ce a taƙawa a huna a taƙawa ha huna a taƙawa ha huna tsoron Allah a nan yake amma misali da an ce misali a Kaduna waliyai uku ne waliyai uku ne ko biyar ne to su ne kawai za a gada gashi a ka su ne kawai za a yi respectin duk sauran haka ga kana ganin su ba komai ba ne za ka take to sai Allah ya ɓoye su a cikin al'umma don kowa ya girmama kowa ya daraja kowa a matsayin matsayinki na musulmi wanda kake ganin ba komai ɗin ba sai ka tarar shi ne komai ɗin a wajen Allah wanda kake ganin komai din ne saboda shiga to sai ka tarar fankoni a komai bane a wajen Allah to saboda haka yanda aka girmama kwanakin Ramadana gaba ɗayansu saboda daren Lailatul Qadari na cikin su to sai a girmama dukkan wani musulmi idan an ganci saboda akwai waliyan Allah a cikin su baka san wane ne bane kamar yadda wancan ranar ma baka san yaushe ne daren ba wannan shine hikiman ɓoye abubuwa haka na biyu na uku wani misali yana daga cikin hikimomin haka da Allah ya ɓoye mana ranar mu. ranar mutuwa tun da an ce kana iya mutuwa a kowane lokaci har aka ce idan aka wayi gari da kai karkasa sa tsammani cikin waɗanda za a kai yammaci da su idan aka kai yammaci da kai kada ka sa rai cikin waɗanda za su za a wayi gari da su to wannan zai sa ka rika aiki wurjanjan wurjanjan da ka yi hekai aikin mai kyau maybe shi ne na ƙarshe wataƙila in ka kwana yau fa ba za ka yi wayi gari ba sai ka ga ka yi isha'i ɗinka da magariban ka ƙalau wataƙila idan ka waye gari ka sa kanka ci wanda ba za su kai yamma ba su kai magariba to sai ka ga kayi asubanka da kyau a zahar ɗinka da kyau la'asar ɗinka da kyau saboda kamar duk ibadan da ka yi ta sai ka riƙa yin ta a matsayin ibada ce ta ban kwana to amma yanzu mu ɗauka mutum kawai an nuna masa Allah ya gama kowa ran da zai rasu daɗin da zai mutu eh wanda zai mutu a disamba ne 2028 kuma an haife ka ne 1970 to kaga ya ce bari in more in ta bushasha bushasha bushasha bushasha bushasha Randa aka shiga 2025 saura nawa shekara uku to nan ne zan zan jajirce in zaman to na kirki nan ne zan jajirce ka duba shekarun da ka tsaya din don ka bauta wa Allah a cikinsu da waɗanda ka ka tozartar waɗanne ne suka fi yawa waɗanda mutum ya tozartar ɗin to fitiman ɓoye abu yana da kyau yana ƙara mutum ƙwazo da himma saboda zai hana ka ka taɓa haƙƙin wani ka taɓa kwabon wani wataƙila ba za ka waye gari ba shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda ya imani da Allah da gobe kyama kada ya bace face sai da ne wasiyarsa a ƙarƙashin filonsa ya rubuta wasiyarsa ka yanzu ta wannan da na karɓi abin nan ɗin shi haƙƙin shi na taɓa ta idan idan ban waye gari ba fa to ni yanzu da na kama hanya zan je gidan gidan giya to ina mutu a can idan mota ta kaɗe ni ina dawowa idan ina cikin sa kawai Allah ya ɗauki raina fa idan ina kaza fa to za ka ga mutum bai sani ba amma idan ya gaga lokacin da zai mutu can zai ce bari in more in sha. a yi bushasha to kaga ɓoye mutuwan akwai hikima Allah ubangi ya mana muwafaka to waɗannan gaskiya su ne abubuwan da za mu taɓa shi kafin idan aka zo kaman ana jibi za a shiga goman ƙarshe ɗin idan aka yi bayanin shi da abubuwan da ake bukata da ba a bukata sun fi zama wa mutum a yi abu yanzu yanzu kaga kawai gobe ka fara practicing din shi to haka zakan kono din nan da yardan Allah shi ma ana sallah saura kwana biyar ko saura kwana uku za a yi bayanin shi sosai shi ma saboda kana yi sai a shiga kwanakin fitarwa ɗin shi ma lokutan idi da yadda ake fita idi da sunnonin idi da bidiyo'in idi to shi ma sai an kusa da idin a yi bayaninsu da yardan Allah subhanahu wa ta'ala to da waɗannan abubuwa ne na yanzu da muka karanta za mu ce da yardan Allah subhanahu wa ta'ala shi ma wannan karatun namu mun kai gaban da ake bukata mun kai gaban da ake bukata wa fi zalika fasil. mutanafisin yanzu sai kowa ya fito ga fili ga mai doki yi ta gasa a unguma wajen neman falalan Allah kulli imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah kowa ya fito ya bazama wajen ayyuka Allah yana kallon aikinka manzo Allah yana kallon aikinka mumunai ma suna shaidawa akan ayyukanka na amai da kai ranar tashin kema zuwa ga masanin abin da ke koye da bayyane ya baka labarin duk abin da kai kar a manta dai mutum karewa ƴan uwanci musulmi rowan addu'a duk abin da ka roƙa na alheri a wannan watan daga shigan shi har fitan shi ka rika haɗa ƴan uwanka musulmi ka rika sanya ƴan uwanka musulmi wannan shine ƴan uwantaka ta Allah da Annabi ƴan uwantaka ta gaskiya ahibba li nafsika ahibba li ghayrika ma tuhibbu li nafsika ka sowa dan uwanka musulmi abinda kake sowa kanka a rika hada yan uwa musulmi maza da mata da na da da na yanzu da matattu da masu ran duk wani abu da zaka roƙa na alkhairi ka haɗa da su wani abun da zaka roƙi Allah ya kare ka daga sharrinsa da fitinansa ka rika including ƴan uwanka musulmi addu'an da ta fi karɓuwa a wajen Allah ita ce wanda ka ce wa ‘yan uwanka musulmi a ɓoye ba su sani ba. Akwai waɗanda za ka kira su saboda muhimmancinsu a wajen ka ce ya Allah ka yi wa wane wane wane wane wane wane wane da dukkan al'umman musulmi na duniya da dukkan ƙasashen musulmi na duniya don ba za ka iya ƙirgawa ba. Haka nan ma in ka tashi neman tsarin. ka ce wani da wani da wani da wani ya kaci da dukkan al'umman musulmi matattunmu da suke kwance a ƙasa suna buƙatan addu'o'inmu da nema musu rahama da gafara da haske da lutufi na Allah su ma a rika ba su nasu rabon kada a mance da su domin mala'i manzo Allah sassala yake duk addu'an da ka yi wa ɗan uwanka musulmi mala'iku za su ce amin walaka misluhu kai ma Allah baka kwacin abin da ka roƙan ma wani kwacin abin da ka roƙan ma wani ina fata an gane to kar mutum yi wa yan uwanshi musulmi rowa roƙan musu alkhairi garuruwan musulmi wuraren sana'ar musulmi dukiyoyin musulmi yaƙen musulmi gidajen musulmi nahiyoyin musulmi na nan Najeriya da duk duniya a roƙon musu kar a musu rowa Tana yi ma wannan wannan yana maka wance yana maka wance yana maka kai ma kana taɓa shi, ka ga Allah sai ya karɓa ta bakin wani ya karɓi ta bakin wani kakan yi sai ka yi ta addu'ar Allah bai kula ka ba amma Mr. B in ya maka kai ɗin sai Allah ya karɓa abin da ya roƙan maka ta bakin shi ka ga sakamako wanda kai kuma da karoka kai mai buƙatar da bakinka kuma ya kaga baka dace ba wataƙila ka taɓa Allah a ranar baka sani ba Allah yana fushi da kai sai dan uwanka sai ya favorin naka sai ya roƙan maka tattan Allah ubangiji mana muwafaka akwai wata kissa ta wani bawan Allah a ɗan Sudan ne na karanta kissan a littafi a ah, matan ki ta rabu da ki to shi wannan idan matanki ta kawo masa kayan buɗe baki kun san an ce addu'a ma mai mai azumi lokacin buɗe baki yana karɓuwa to sai ya tuna yanzu abokinki wancan amininki da matanki ta rabu da shi gaskiya gauro ne ta yana tunanin ya a irin wannan lokacin ya yake buɗe baki oko. to shine idan yazo addu'a ce ya Allah na roƙe ka ya Allah na roƙe ka ka ba ma wani aboki na amini na mace saliha ta gari mai tsoron Allah ya Allah na roƙe ka ya Allah na roƙe Kulli yana wannan addu'an matan ba bata lura yana wannan addu'an ba to sai rana he ta yana wannan addu'an sai ta zo ta tattara kayan buɗe ba ya ga ta watsar kawai ta yi fatali da su ya wanke haka Yake ai addu'an da kake wa amininka da abokinka ai mala'iku suna cewa amin kai ma haka kun gane kun gane inda abun ya dosa kana masa fatan Allah ba shi mata ya aure saliha nagartacciya ta gari a irin wannan yana da aka yi to idan har mala'ika ce amin kai ma haka bi ma'ana zaka zaka kawo mun kenan ni ma to saboda haka ba he ka ga buɗe bakin ba ka yi addu'a in haɗa maka abun nan kai kuma kana roƙo mun wai jafa'i ka ji irin wannan to wannan yana ƙara nuna ka abin da kake wa ɗan uwanka musulmi a ɓoye tabbas mala'iku suna ce amin yi ma Allah maka kwatan wannan irin wannan yana da amfani kwarai da gaske Allah ubangi ya ƙara rayuwa albarka da samu gama da wannan duniyar lafiya kwanakin da suka rage Allah nuna mana su ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu kwazo da himma da aiki bayan an yi aikin kuma Allah ubangi ya karba mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik shi ma insha allahu an tafi hutun karatu na tsakanin magariba da isha'i sai bayan sati biyu shi in an yi sallah da sati biyu don waɗansu suna zuwa can su yi sallah su yi itikafin su su yi sallah su dawo bayan sallah da kwanaki su suna tafiya garuruwan su su yi sallah nesa su ziyarci ɗan uwa to ke sa muke ba da sati biyu ɗin nan idan Allah ubangiji ya haɗa mu bayan sallan mu dawo karatuttukan mu kamar yadda aka saba سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك wa إليك والسلام wa rahmatullahi wa وبركاته اللهم آمين láǹfààní.